Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirinmu na yau Juma'a ta farko a watan Mayu da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To alheri kamfanin Facebook ya dakatar da shafukan ɗaruruwan mutane na jabu da suke auna wasu mutanen Ukraine da kuma masu alaka da daidaikun mutane da a baya Amurka ta kakaba musu takunkumai akan yunkurin yin katsalandan a zaben Amurkan. Da yammacin jiya Lamis ne aka sasanta tankiya tsakanin Faransa da Burtaniya kan 'yancin gudanar da aikin su inda Burtaniya ta janye jiragen sojin ruwanta guda biyu daga ruwan da ke kusa da tsibirin Jersey na Burtaniya. sai kuma ministan kudi a qatar na fuskantar tambayoyi a kan zargin amfani da mukaminsa ta yadda bai dace ba da kuma albun bazarar da dukiyar jama'a a kasar mai arzikin mai bayan da babban lauyan gwamnati ya bada umarnin kama shi kanin labaran kenan Majalisar Dattijan Najeriya ta yi wata ganawa sirri da shugabannin hukumomin tsaro karan farko bayan sun kwashi kwanaki 100 da kama aiki. To ko yaya wannan zaman zai taimaka wajen shawo kan matsalar tsaro? Da shi shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari da su sanatocin da su 'yan majalisar da sauran shugabannin hukumomin tsaro babu wanda ya ɗauki matsalar tsaro da take damun kasar nan da muhimmanci a matsayin wata matsala wacce ta shafe shi. Baya ga haka za ku ji hirar da muka yi da wata da ta fuskanci barazanar tsaro a zahirance. kamar kowace ranar ta babban rana gogan naku isa lawal ikara zai shigo da shirin manuniya na ikara yau ina aka yada zango dubu dai maganar tsananin tsamin tsaron da wasu ke ta tsatsafa tsanin hawa tsaunin tsare tsarin tsame yan kasa daga dukkanin damuwar da ke damarwa amma kuma duk da haka wasu yan kasa sun ce sharon da ake shimfiɗawa ba shiga suke cikin kunnuwan gwamnatin wannan kasa ba kada ku yarda a baku labari amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Kamfanin Facebook ya dakatar da shafukan ɗaruruwan mutane na jabu da ke auna mutane a Ukraine da masu alaka da ɗaiɗaikun mutane waɗanda a baya Amurka ta kaka kakaba musu takunkumai akan yunkurin yin katsalandan a zaɓen Amurka a cewar kamfanin ajiyar Alhamis. facebook ya ce hanyoyin sadarwar sun dade suna gudanar da gangami na yaudara akan shafukan sada zumunta na zamani da dama da shafukan yanar gizo suna aiki tamkar kafafen yada labaru masu zaman kansu kanu suna karfafa yada manufofi 'yan siyasan ukraine tare da ayyuka masu kama da na sojan haya kamfanin facebook ya ce ya fara binciken nasa ne bayan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta tsegunta masa wasu bayanai facebook ya alakanta batun da wasu ɗaiɗaikun mutane da ma'aikatu da ma'aikatar bitar malin amurka ta aza musu takunkumai ciki har da ɗan siyasa andre dakach dan majalisa mai ra'ayin ƙasar rasha wanda gwamnatin amurka ta ayyana a cikin watan satumba cewa ya yi yunkurin yin katsalandan a zaben shekarar 2020 da shugaba joe biden ya lashe facebook ya ce ya dakatar da shafin dakach a cikin watan oktoba shekarar 2020 da yammacin jiya alhamis an sasanta tankiya tsakanin faransa da birtaniya a kan yancin gudanar da aikin su inda birtaniya ta janye jiragen ruwan sojojinta guda biyu daga ruwan da ke kusa da tsibirin jersey na birtaniya inda masuntan faransa suka gudanar da zanga-zanga kimanin jiragen masuntan faransa dozin biyu ne suka yi zanga-zanga a tsibirin da safiyar jiya alhamis suka bayyana kwalaye masu rubutun neman basu dama shiga ruwan na jersey masuntan na faransa sun ce ana hana su shiga ruwan jezi wanda ke kusa da birtaniya da ke kuma gab da gabar tekun arewacin faransa wani jirgin ruwan faransa ya shiga tashar ruwa na tsibirin mai cin gashin kansa wanda kuma ke karkashin masarauta lamarin da ke nufi birtaniya ce ke da alhakin kare shi Birtaniya ta jibge jiragen ruwan yakinta guda biyu a yankin suna lura da al'amura yayin da ita ma Faransa ta zuba jiragen sintiri a ruwanta da ke kusa da Jezi. kasashen biyu sun ci gaba da jibge jiragen nasu a tazarar kilomita 20 da juna firaministan birtaniya boris johnson ya faɗa a wata sanarwa cewa yanzu da aka sasanta batun jiragen sojin ruwan birtaniya za su dawo gida ya ce suna jira su ba da taimako da yankin najezi ya buƙaci labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan kudi a qatar na huskantar tambayoyi akan zargin amfani da mukaminsa ta yadda bai dace ba da kuma almubazarar da dukiyar jama'a a kasar mai arzikin mai bayan da babban lauyan gwamnati ya bada umarnin kama shi a cewar ma'aikatar yada labaran kasar a jiya alhamis daure ali sharif al-imadi wani lamari ne da ba a saba gani ba da ya kai ga masu sharhi ga faɗin cewa matakin ka iya janyo babban gangami na faɗaɗa yin adalci da kuma yaki da cin hanci da rashawa a ƙasar. kamfanin dillancin labaran qatar ya ce anthony janar ya ba da umarnin ɗaurin al'imadi amma kuma bai yi wani karin bayani ba game da sama da faɗi da ake zargin ministan da aikatawa wanda ya rike mukamin ministan tun cikin shekarar 2013 sanarwa ta ce hukumomi na gudanar da bincike a kan batutuwa masu alaka da aikata laifuka a ofishin jama'a amma kuma babu tabbas ko akwai wata tuhuma da al'imadi ke huskanta. yi nisa nan gaba kaɗan baba zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a najeriya inda a karan farko bayan kwashe kwanaki ɗari da kama aiki shugabannin hukumomin tsaro a najeriya sun kwashe kusan sa'o'i biyar suna ganawa cikin sirri da ɗaukacin 'yan majalisar dattijan ƙasar akan yadda za a gano bakin zaren da zai taimaka wajen magance matsalar tsaro da ƙasar ke fuskanta. To sai dai ƙwararru a fannin tsaro na cewa ba girin girin ba taimai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyarmu Madina Dauda ta haɗa mana. Jami'an tsaron da suka amsa gayyatar majalisar sun haɗa da babban hafsan hafsoshin sojin Najeriya Lucky Irabo da babban hafsan sojin ƙasa Ibrahim Attahiru da babban hafsan sojojin sama Isiyaka Amawo da kuma na ruwa Awal Gambo sai su feto janar na 'yan sanda Baba Usman da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasa Manjo janar SA Adebayo da kuma shugaban hukumar tsaro na farin kaya Yusuf Bichi waɗanda 'yan majalisar suka yi wa tambayoyi ɗaya bayan ɗaya a wani yunkuri na samar da tsaro a ƙasar. Wannan zama shine ne na farko da majalisar dattawa za ta yi da waɗannan sababbin shugabannin. Sanata Alin Dume shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin sojin ƙasa ya yi mini ƙarin haske akan wannan zama na musamman. Jami'an tsaro da muka kira su gaba ɗaya sun ba mu bayanai na sirri ma da yawa daga cikin abubuwa mun sani kuma da yawa kuma wanda suka gaya mana ba mu sani ba kuma abun ya kayatar da mu matakan da ya kamata a ɗauka duk mun bayana to abin da ya rage shine mu ba ɓangaren zatarwa wato executive kenan duk goyon bayan da majalisa ya kamata ta bayar don a kawo ƙarshen wannan kuma mun yarda da wannan. Najeriya na ci gaba da afkawa cikin mawuyacin halin taɓarɓarewar tsaro ta yadda a kullum ana rasa rayuka da dama kuma ana sace wasu ana yin garkuwa da su wani abu da sanata Ibrahim Gobir ya ce ya zama kalubale ne ga 'yan ƙasa baki ɗaya. Kowa dai na da 'yanci na yayi abin da zai ciyar da ƙasar nan gaba. saboda haka haraka ta security ba haraka 'yan security ba ne kawai hatta da mu da ba 'yan security ba mu ma shafe saboda haka dole mu tashi tsaye in mun ga abin da ba daidai ba mu yi magana in mun ga wani abu na sirri wanda ba su sani ba mu kewa gefe guda mu gaya musu dan in ba haka ba za su yin aikinsu ba To sai dai ga kwararre kan sha'anin tsaro na ƙasa da ƙasa, Dr. Yahuza Ahmed Getso yana ganin akwai wani abin da ake ɓoyewa idan har zuwa yanzu majalisa tana zaman sirri da shugabannin hukumomin tsaro. waɗannan 'yan majalisar dattawa da su da sojojin irin abin nan ne da ake cewa wato borun kunya ne domin inda gaskiya suke yi kuma akwai amana ba maciya amana ba ne makiya ƙasa waɗanda ba sa buƙatar ci gaba ba su buƙatar talaka ba su da burin ganin cewar talakan najeriya ya samu cin gashin kanshi ya zama ya san ciwon kanshi ya kuma samu ribar demokuraɗiyya da ake nema don me za su yi taron babu 'yan jaridu. IC sai a fito a fili a yi a bayyane wannan ya nuna akwai munafunci akwai gunzugulu akwai karya akwai makirci akwai nunkufurci kuma akwai shashanci irin wannan zama a asirce an daɗe ana yin sa da tsofin hafsoshin sojoji da suka shuɗe da kuma wannan majalisa wanda har zuwa yanzu ƙoƙari ake ci gaba da yi na samo maganin wannan barazana na sha'anin tsaro madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida Madina kuna sauraron sashen Hausa ne na murya Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC ga baba da ci gaban labaran duniya. Kungiyar tarayyar Turai ta sanar a jiya Alhamis cewa ba za ta bada tallafin kuɗi ga shirya zaɓen raba gaddama da aka shirya yi a ƙasar Haiti a ranar 27 ga watan Yuni. Haka zalika ba za ta aike da masu sa ido akan zaɓen ba. Tana mai cewa ba a shirya zaɓen bisa tsarin adalci da demokuraɗiyya ba a ƙasar da ke fama da rashin tsaro da kuma rikicin siyasa. Jakadiyar kungiyar tarayyar Turai a Haiti, Sylvia Tabaz, ta ce kasar ko kaɗan ta cika sharuɗan ba da tallafin kuɗi da na aiki ba a don haka ba za mu taimaka wa shirya wannan zaɓen ba ta ce muna ɗaukar wannan shirye-shiryen wanda ba zai tabbatar da gaskiya da bin tsarin demokuraɗiyya ba kamar yadda muke hasashe tun a cikin watan janairun shekarar 2020 shugaba jovenel boys yake mulkin ƙasar ta yadda yake so ba tare da bin tsarin demokuraɗiyya ba saboda rashin gudanar da zaɓuka a cikin shekarun nan shugaban kasar ya shirya gudanar da zabuka a wannan shekarar 2021 kama daga zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da na kananan hukumomi da zamar amfani da zabukar ya shirya sabon kundin tsarin mulki a makon da ya gabata amurka ta sabunta kiranta ga hukumomin zaben haiti yayin da ta jaddada adawarta ga yunkurin sake kundin tsarin mulkin kasar a ƙarshe a jiya alhamis 'yan sanda sun auna masu safarar miyagun kwayoyi a wata unguwar marasa galihu a rio de janeiro ta kasar brazil inda akalla wani jami'i guda da wasu mutane dozin bu suka mutu da harbin bindiga a cewar hukumomi sashe hudun ma'aikatar 'yan sandan brazil ya tabbatar da wani jami'i da wasu miyagun mutane 24 sun mutu a wani sako da ya aike wa kamfanin dallacin labaran associated press wani jirgin 'yan sanda mai saukar ungulu yayin kasa-kasa a unguwar jakazino fafela yayin da jama'an da makamai suka sauka daga wannan rufin gida zuwa wancan kamar yadda wasu hotunan talabijin suka nuna philip curry wani dan bincike da ke tare da rundunar 'yan sandan ya musunta aikata kisan rashin imani kamar yadda wata mace ta bayyana wa kamfanin dillancin labaran ap cewa an kashe wani mutum da ya samu rauni ba shi da makami kuma yana buƙatar taimako. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka Baba Yakubu Maƙeri ya karanto. yayin da majalisar tarayyar najeriya ke ganawa da jami'an tsaro a yunkurin neman hanyar shawo kan matsalar tsaron da ta buwayi al'umma Tasin wata da ta fuskanci garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa ta bayyana matakan da take gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan wannan matsala. Ina ga gwamnatin Najeriya ne za ta yi tsayin daka. A Najeriya mutane na da yawa da ba su da abin biyan bukata. Muna wani anguwa ne da muna ganin mutane na wahala sosai ko mutum yana aiki ma kuɗin shi bai ishe shi komai ba. don haka ne a cikin anguwa sai a samu masu bada wannan informant da ake cewa idan mutum yana aiki kudin shi a ce minimum wage wato kasan kudin da zai samu dubu arba'in in yayi yawa kana biyan shinkafa dubu talatin da biyu buhu kuma wani buhu daya a wata biyu an cinye ga sauran biyan bukatu mutane ba su da shi to ban san me gwamnati za ta yi ba sai an samu wani gwamnati mai ji da jama'a na san muna da arzikin a najeriya da zai iya taimako ya bude hanya sosai domin wannan saurayi da ya ce min ya yi karatun digiri amma bai samu aiki ba shekara nawa ya ce shi yana lura da yan uwan shi to shi ya ce min ma idan ya samu miliyon biyu a kidnap nan ya daina yi kenan domin zai iya biyan sauran kannin shi su yi makaranta zuwa wani wuri to idan gwamnatinmu sun yarda sun ɗauki wani abu na taimakawa zai taimaka ana taimakawa a gwamnati sai dai ana taimakon gefe-gefe waɗansu ba su ma taɓa sanin wai gwamnati na taimako ba sai dai mu ji an kashe biliyon kaza an taimaki mutane kaza da shi amma ba a sarrafa yadda za a yi taimakon kowa ya samu cewan an biya bukata ba da an bi ta makarantu wahalan biya idan an ce magana muhalli na nasu asibiti da sauransu shi ma wahala waɗansu su yi ciwo su kwanta su mutu a gida to damuwa ne ya yi yawa ya taru ma jama'a da kowa ma yana so idan sai da na kwaɓe su da suka ce min wai zan iya zama informant nasu na ce bayan da za a iya sun ganni sun ga kamar zan iya mugun halin nan amma haka ne suke gaya ma mutane waɗansu kuma sai su shiga su fara ba da sunaye kawai sai najeriya ya biya rikice gaba daya tasindi wata ma'aikaciyar jin kai a najeriya har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci sha shida ishirin da biyar da kuma talatin da daya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da da biyu biyar. Kuna kuma ya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a shafinmu na intanet voahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. wa duniya gadan gadan gajiyawa ba shine mafitar matsalar tsaro ba a Najeriya in ji Dr. Hakim Babu Ahmad. Mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda tafi damun to amma yanzu me ke faruwa ga Boko Haram. ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga wahala ga tsadan abinci tsohon gwamna sir lami da ko cewa yake lokaci ai kowa ya zub da makamai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kai ba sai a sa kunu ma'ana shine kaji ko idan abai taso gadan gadan na musifa. to ba a kallon wani kwani shine kwai ba da gudunmuwa tun ma dai wasu malamai suka dauki sahu domin sun riga sun fara ba da shawarwari na rantse da Allah kuɗin da za a kashe a yi wata gada a kudu kuɗin nan ya isa a ba kamfani kamfani daya duk dan najeriya nan zai mai takardar kasa cikin shekara daya ko da yake kuma wannan bai hana jam'iyyar pdp gaya wa duniya ana cikin wani hali ba yau dan najeriya ba magana yake ba ta me zai yi ko me zai samu a yaya zai yi kwana lafiya yake saboda abu ya lalace ya tafarkwale kowa ta kan shi yake sai dai shugaban jam'iyyar apc a najeriya malam mai malabu ne ya ce ya kamata a gane matsalolin nan fa gadan su aka yi dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma taburman kunya da suke naɗewa da hauka amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin su suka bari rashin tsaro ya gawurta saboda rashin tsaro ne 'yan najeriya suka zaɓi shugaban muhammadu buhari waɗannan fa kaɗan muka kaɗo cikin kara kaina da kai koman da za ku ji cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniya. Shiri na goma sha biyun da ke shimfiɗar share hawayen 'yan ƙasa da ake mulka da waɗanda ke mulki wajen tabbatar da an tattake ta taɓurzar da kanta da hankalin al'umma a wasu lokuta. Idan kuma ana maganar abin da kanta da hankalin al'umma yanzu a nahiyar Afirka to babu abin da ya kai maganar matsalar tsaro musamman ma dai a Nigeria da akan kira giwar Afirka da ake ganin giggiwar girgiɗin kan girgiɗe tsarin tsaron ƙasar fa yana ƙara ƙaburi. sai dai da yawa suna ganin tushen matsalar tsaron nan fa an fara ne tun a gwamnatocin bayan da jam'iyyar pdp ta kwashe shekaru goma sha shida wannan kuma shi ne abin da ɗaya daga cikin waɗanda suka ja ragamar rungumo shugaban kasa muhammadu badan ya zama shugaban ƙasa dr hakim baba ahmad ya ce bai kamata a rinka tuna baya ba domin sun san da matsala ne suka ja ragamar rungumo shugaban ƙasa muhammadu badan ya ce sai dai an gaza yanzu. eh ga da aka yi ba karya ba to amma da aka gaji matsala kamar na rashin tsaro alal misali abin da ya sa ma mutane kamar ni wanda aiki na gama aikin gwamnati kenan ni ba dan siyasa ba na yi ritaya ina famanin sakatare alhamdulillah ina da abubuwan da zan yi amma yanda na ga matsalar tsaro na kara tabarbarewa an sakan mana arewa wancan gwamnatin kenan na Jonathan Boko Haram sai yanda suka yi da mu na shiga siyasa mu da na shiga siyasa na shiga ta Buhari tun suna sifi shi mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda tafi damu to amma yanzu me ke faruwa ga Boko Haram Boko Haram din ma yanzu kunnuwa take ƙara yi ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga wahala ga tsadan abinci ga rashin abincin haba ma Allah kuma wai fa wai wanda shine muka kawo shi wai saboda ya mana maganin wannan abubuwa din kuma baka jin komai sai ka ji an ce a ana nan dai ana kokari ana nan ana kokari to wani kokari ake yi ga kidnappers na a cikin Zaria City tun muna ganin abin nan nesa to ba dole mu ce an gaji matsala daya amma yanzu in ka zo ka bude sai ma ka rufe da sauri saboda matsalolin sun zama goma ba a gyara wani wancan ba har yanzu boko haram da ake cewa an zo saboda ita aka sa buhari boko haram din ma yanzu ta fi karfi Kano da da alamu kalamai irin na su dakta hakim babu ahmad din da su aka yi tafiyar kawo shugaban kasa muhammadu buhari na nuna alama na cewa an kai dagar dire daren daddale bayanai na gaskiya akan tsamo tsarin tsatsefe tsananin tsaro a wannan kasa domin kuwa gagga cikin jam'iyyar pdp da tun da suka fito cikin siyasar nan tonan jamhuriya ba su motsa daga cikin jam'iyyar pdp ba irin su tsohon gwamna sir lami dan jihar jigawa na jaddadawa duniya ne cewa duk da yake dai an bata jam'iyyar pdp a lokacin ana adawa da ita a baya yanzu dole ne kowa ya kawo daukin daya daurin ɗaruruwan matsalolin da suka matsa wa 'yan wannan kasa. ana mantawa da me ya faru shekara biyar baya ba ta sunan abokan hamayya ta ko ina kowa barawo ne tunda ai can kan so mulkin duk abin da na bata mu a firgita mu mu fada zabe da an yi shi hatta ma an ce rashin lafiya ma shi kansa illa na pdp rashin lafiya ma ban gane rashin lafiya ba bai lafiya shi ma zunubi bai lafiya dan me zai rashin lafiya lafiya saboda ke soka yanzu to menene abin yi farko ga ana magana a addu'a na biyu mu dawo da ainihin kishin kasa cewa a kasan nan kowa da ne to yanzu ku a matsayin ku na NPDP kuma dattawa a kasa wacce gudunmawa za ku bayar dan a cimma waɗannan al'amura da ka zayyana a yanin yanzu ba magana PDP ko APC duk mu bar gudunmawa ne shi kuma kowa ka nema bayar a yanzu a da kam in kace za ka yi sa a ce ai kana neman mafita ne yanzu idan aka nemi gudunmawa sallami da zai bada <laughs> to ai ka ji ko idan bai bayar ba ai daina cin hadari wato akwai wani yaro wai shi solomon dalon lokacin da kira shi muna mitin lokacin muna gona akan muna kan makomar arewa to yaro ya kira magana sai ce to ai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kai fitar ba sai a sa kunu <laughs> ma'ana shi ne kaji ko idan abu ya taso gadan gadan na masifa. to ba a kallon wani shi ne kwai ba da gudunmuwa saboda haka kar magana dalon da alaka ko ba alakan lakaye lakanin da ake ganin su suna lamida suna bayarwa akan maganar matse matsalar tsaro a Najeriya malaman addinin musulunci irin su da Dr. Ahmad Mahmud Gumi na ganin lokaci ya yi dai a fara ma jefa shawarwarin shawo kan wannan matsala baki daya. A saboda haka daktan ya datso ɗaya daga cikin irin waɗannan shawarwari. Mutanen nan ba a san su ba ba a san wurin su ba ba su da rajista ba su da takarda me yasa ba za musu takarda ba me yasa ba za musu makaranta ba ai sai ka san mutum kowa yana da adireshi me yasa ba za mu san durugagen ba waye anan waye anan waye takardan ai takardar kasa na rantse da Allah kuɗin da za a kashe ayi wata gada a kudu kuɗin nan ya isa a ba kamfani daya duk kan najeriya nan zai mai takardar kasa cikin shekara daya ana maganar tattalin arziki ya taɓarɓare saboda kan aka ce za a kula da fulanin nan a kawo mai su guri guda a musu tsari babu karfin arzikin da za a yi wannan wasan tare su wuri daya ba kawai wanda ya tare su ko a bashi a rugar shi amma a na rugar ka take ina kake ko ana da adres ai yanzu ka samu map akwai coordinates ake nufi latitude kaza wuri kaza wani ne a wurin waye da ce tattara su me yasa san tattara su amma kana ganin za su yarda musu irin wannan me rajista yanzu haka su suke son a rajista ba wanda bai son rajista ya zama dan kasa shagwagwa gwargwagwa gwagwarmayar gwabzar juna a tsari irin na siyasa fa sanannen lamari ne da kowa ya ittifaki cewa jam'iyyu ba sa kyale juna wannan kuma shine abin da ya fi faruwa a duk lokacin da jam'iyyu suka ga nakasin juna tuni ma ganin irin matsalolin da 'yan kasa ke koka akan su yasa jam'iyyar pdp a tarayyar najeriya ta kira wani taron 'yan jaridun duniya inda ta dare dandalin daddale dalla dallan bayan da take cewa suna neman danne najeriya sakataren jam'iyyar pdp a tarayyar najeriya alhaji umar ibrahim tsauri ne ya tsatsefe bayanan da shugaban jam'iyyar pdp prince Ocha Sakonda zai sako in kun lura duk maganar da ciyaman yayi ya yi ta ne akan abubuwa guda uku waɗannan abubuwan kuma su ne waɗanda shugaban ƙasa buhari da apc suka yi amfani da su lokacin da suke campaign na neman kur'ar jama'a 2015 da 2019 sun yi alkawarin cewa za su kawo ƙarshen rashin tsaro a najeriya na biyu suka yi alkawarin cewa za su gyara tattalin arzikin najeriya na uku suka yi alkawarin cewa za su yi yaƙi da cin hanci da cewa. to in an duba a yanzu duk mai hankali ɗan najeriya da kai da ni da ke da ku kowa ya san cewa duk abubuwan da aka faɗa babu ɗaya wanda aka samu ci gaba a gare shi sai da ci baya yau dan najeriya ba magana yake ba ta me zai yi ko me zai samu a yaya zai yi kwana lafiya yake saboda ka abu ya lalace ya taɓarɓare ya koma yau kowa ta kan shi yake sai da allah ya sauke wannan sammakon sassarfar sukuwar sukar jam'iyyar apc da gwamnatin ta a tsarin tsatsefe matsalar tsaro da tattalin arziki a najeriya Ba ta hana jam'iyyar apc gaya wa duniya gajiyawar jam'iyyar pdp da ita ma ta mulki a baya ba gwamna mai malabunin jihar yobe shine shugaban iko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya kuma ya ce idan har akwai matsalar tsaro a Najeriya fa to ya kamata a rinka tuna baya saboda jam'iyyar PDP ce ta shuka dukkanin matsalar da ake gani. Na farko watakila su sun manta abin da ya faru kafin 2015 maganar rashin tsaro. Dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma taburman kunya da suke naɗawa da hauka. Amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin sun san halin da suka bar kasar nan a ciki domin dukkan abin da suke faɗa din nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne 'yan najeriya suka zaɓi shugaban muhammadu buhari idan 'yan najeriya ba su manta ba masallatai da cocina masai an jingina musu na'ura na tattancewa kafin nan mutane su shiga masallatai balle ma wani taro dukkan biranen arewa nan ba birnin da boko haram bai tasiri a ciki ba hatta abuja hatta headquarter majalisar ɗinkin duniya a abin da yake samar da rashin tsaro a ƙasa fatara in yayi kakatutu a cikin al'umma da kuma jahilci A shekaru goma sha shidan nan da suka yi ba su gaya wa 'yan najeriya sojoji nawa suka samar wa ƙasar nan ba ba su gaya wa 'yan najeriya wani irin makamai ne na yaƙi suka samar wa sojojin najeriya ya zamanta cewa za su iya kare kansu ko da an shiga wani hali ba to duka duka kuma da wannan ne shirin manuniyar wannan mako ya nuna a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku Sama ma dai abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwarin Kanan da ya kawo wasu miliyoyin da kuka ji. Madina Dauda kuwa ita tafi dandalin daudalar dawo da wasu miliyoyi daga babban birnin tarayya Abuja. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya. laifin daɗi aka ce karewa sai a tare na ikara mako mai zuwa domin jin inda shirin zai yi haska fitila yanzu kuma ga nasiha ramadan ismi usman umar el nafati bismillahirrahmanirrahim وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأن nukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata sadaqallahu alazim to madalla kafin mu ƙarƙare ga taƙaitattun labaran duniya kamfanin facebook ya dakatar da shafukan ɗaruruwan mutane na jabu da ke auna mutane a ukraine da masu alaka da daidaikun mutane waɗanda a baya amurka ta kaka ba musu takunkumai a kan yunkurin yin katsalandan a zaben amurka a cewar kamfanin ajiyar alhamis facebook ya ce hanyoyin sadarwar sun dade suna gudanar da gangami na yaudara a kan shafukan sada zumunta na zamani da dama da shafukan yanar gizo suna aiki tamkar kafafen yada labaru masu zaman kansu kano suna karfafa yada manufofin 'yan siyasan ukraine tare da ayyuka masu kama da na sojin haya da yammacin jiya alhamis an sasanta tankiya tsakanin faransa da birtaniya a kan yancin gudanar da aikin su inda birtaniya ta janye jiragen ruwan sojojinta guda biyu daga ruwan da ke kusa da tsibirin jersey na birtaniya inda masuntan faransa suka gudanar da zanga-zanga To masu saurare da takaitattun labaran duniya muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu nan da sa ɗaya da rabi domin jin shirinmu na hantsi. Kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet ya Hausa. com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafukan na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Chubahiro daidai da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri.